This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Ko kuma ku saurare mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yau ma dai ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan la'asariya ta lahadi da watan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da harko ga ladan ibrahim ayawa da kanin labaran duniya to halima sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato muhimman bakin iyakan nan daga hannun yan boko haram kana sakataren tsaro na ƙasar amurka Ashton Carter yanzu haka yana kudancin kasar Afghanistan domin duba yiwuwar janye sojojin Amurka da ke aiki a wannan kasar. Sanarwar farko da ta fito daga jami'an soja na cewa bangarori biyu da ke fada a Ukraine sun cin matsaya na su janye manya-manyan makamansu da ke bakin daga a arewacin Ukraine din. Ɗazu-ɗazun nan da misalin karhe ɗaya wata 'yar yarinya ta kai harin ƙunar baƙin wake wata kasuwar Fataskum za ku ji hirar da na yi da Gambo Barau Fataskum akan wannan batu. A jihar Barna kuma npdp da napc APC na sa'insa da zargin juna game da wani harin da aka kai. Haruna Dauda yana tahe da wannan rahoto. A jihar Difa kuma ta ƙasar jamhuriyar Nijar ƙura ta fara lahawa zaman lahiya da kwanciyar hankali sun fara samuwa. Za ku ji hirar da na da shugaban majalisar dokokin jihar ta Difa Malam Mairu Ligari. Kamar kowace Lahadi Grace Alheri Abdu tana tahe da shirin bishara amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Tare da sallama, sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato muhimman bakin iyakan nan daga hannun 'yan boko haram yayin da wasu rahotanni ke cewa waɗannan 'yan tada kayan bayan suna ci gaba da mummunar kamfe ɗinsu a wasu wurare a cikin ƙasar musamman arewa maso gabashin ƙasar mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar janar chris olukolade ya ce sojojin ƙasar da goyon bayan takwaransu na sama suka samu nasarar kwatan barikin baga bayan wani ƙazamin faɗa da suka yi tsakaninsu da 'yan boko haram ɗin a ranar juma'a a cikin wani sanarwar da ke dauke da sa hannun general chris olukoladen ya ce da yawan 'yan tada kayan bayan an kashe su wasu kuma sun samu mummunan rauni kana wasu ruwa ya cinye su sa'ilin da suke kokarin arcewa ta cikin ruwa ba gadai yana ɗaya daga cikin wuraren da aka samu mummunar ɓanna da 'yan ƙungiyar ta boko haram suka yi a farkon wannan shekaran domin ko an kiyasta cewa kusan mutane dubu biyu ne aka kashe a wannan garin garin ba bagadai yana bakin iyaka ne da ke da muhimmanci ga najeriya chad niger da kamaru kuma yana hannun 'yan wannan kungiyar ta 'yan boko haram tun wani harin da su kai a farkon watan jiya abin da ya musabbin tserewar mazauna wannan garin domin su tsira da rayuwarsu garin bagadai yana kusa da garin doron bagane inda sojojin taron dangi suke suna yakan waɗannan 'yan kungiyar ta boko haram faɗa dai ya kazanta a cikin watan da ya gabata tun lokacin da nijar chadi kamaru da ita kanta najeriya take yakar waɗannan 'yan kungiyar ta boko haram sai dai dab da bakin iyakar jamhuriyar Nijar mutane akalla 21 ne suka mutu a wani ba ta kashi da aka yi tsakanin 'yan Boko Haram ɗin da sojojin Nijar a wani ƙauye kusa da tafkin Chadi. Sojojin Nijar suka ce sojojinsu bakwai ne suka mutu, kana sun kashe 'yan Boko Haram har su goma sha hudu a wuyin da so kwashe suna ba ta kashi wanda har ya kai wayewar garin Asabar. Sakataren tsaro na Amurka ashton carter yanzu haka yana kudancin kasar afghanistan domin duba yiwuwar janye sojojin amurka da ke kasar da nan da shekaru biyu a kwana biyu da yake ziyara aiki a kasar ta afghanistan carter ya tashi daga kandahar zuwa babban birnin kasar wato kabul inda ya tattauna da shugabannin kasar da kuma manyan jami'an soja na amurka masu aiki a wannan kasar kadai yana kandahar ne domin ya wato samu cikakken bayani daga sojojin kasar amurka da afghanistan din akan irin ci gaban da aka samu wajen horar da jami'an tsaro na afghanistan ya ce ƙasar amurka na sake nazari akan yadda za ta wa yakin da take da 'yan tawaye afghanistan din wato ko dai amurka ta ja kafa wajen janye sojojin waɗanda manufarsu ita ce canza wato horas da sojojin ƙasar afghanistan din ko kuma ta ci gaba da ɗaukan ɗaune yaƙi da 'yan taliban sakatare aston da ya shaidawa manema labarai cewa wannan batu yana cikin ajandar da za a tattauna a kansa idan shugaba Ashraf Gani ya kawo ziyara a nan birnin Washington a watan gobe idan Allah ya nuna mana. Sai dai Kata ya gana da shugaba Gani inda suka zanta a kan janye sojojin Amurka da kuma kokarin sojojin na Afghanistan na su fatattaki 'yan Taliban. Shugaba Gani shi ma ya shaida wa manema labarai cewa samun haske game da sulhu da 'yan Taliban ya fi samun nasara yanzu fiye da lokutan baya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sanarwar da ta fito daga jami'an soja na cewa bangarori biyu da ke fada a ukraine sun cimma matsaya su janye manya-manyan makamansu da ke bakin daga a arewacin ukraine din wanda wannan ke nuna alamar cewa an dumfari hanyar samun nasarar aiwatar da shirin zaman lafiya da ya daɗe yana sukurkucewa. cewa jami'an suka ce 'yan awaren rasha sun sa hannu su kammala janye sojojinsu nan da sati biyu ma zuwa idan rabbana ya kai mu wasu rahotanni ma na cewa 'yan tawayen za su fara janye makamansu yau din nan domin sun tabbatar a wa kafar yaɗa labarai cewa ba shakka sun sa hannu domin a yi sulhu duk waɗannan ko sun biyo bayan musayar hursunonin da sassan biyu suka yi ne a ranar asabar ɗin da ta gabata kuma alamu na farko na cewa an don fari hanyar samun nasarar sasantawa da ke digirge a lokutan baya su dai waɗannan hursunoni su 139 ne na ukraine kana 52 na 'yan tawaye kuma an yi musayansu ne a ƙauyen zuhulubuk 'yan tawaye suka ce hursunonin sun hada da waɗanda aka kame a muhimman wurare irin ta hanyar wato dogo da ke sojojin turkiyya jiya sun yi wani aiki cikin dare na kwashe sojojin da ke gadin kabarin suleiman sha wanda shine kakan wanda ya samar daular usmaniya a kasar jami'an kasar na turkiya suka ce manya-manyan makamai sun samu shiga kasar ta siriya ne ta bakin iyakar birnin kobani wanda kurdawan siriya suka karbe a cikin watan da ya gabata biyu bayan kasamin faɗan da aka yi da 'yan isil jami'an suka ce wannan kuduri nasu ya cimma gaci domin ko sojojin sun samu nasarar wato dawowa cikin turkiya sai suka ce janye sojojin daga bisani shi dai wannan kabarin yana kilomita 35 ne kafin shiga siriya a cikin lardin aleppo kuma yana kan yankin turkiya na wato sakamakon yarjejeniyar da aka cimwa a shekarar 1921 firayim minister kasar turkiya ahmed davutoglu ya ce za a sake wa kabarin wuri za a kai shi kusa da bakin iyakar turkiyya ne gwamnatin kasar ta turkiyya ta ce a shekarar ta gabata 'yan tawayen isil suka matsawa matsa mu wajen sannu akan hankali wanda kuma sojoji da sojojin turkiyya ba su aminta da hakan ba. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. Ɗazun nan da rana wata yarinya ta kai harin ƙunar baƙin wake a wata kasuwar Potoscom inda ta hallaka mutum biyar tare da ita kanta wato ita ce mutum ta shida. Domin samun ƙarin bayani na tuntuɓi wani babban mai sauraron mu kuma ɗan ƙungiyar muryar talaka Gamba Barau Potoscom wanda ya tabbatar mana da faruwar wannan al'amari. Eh, assalamu alaikum. Gaskiya daidai karfe daya na rana an shiga sallah kenan. So sai wata yarinya ta zo za ta shiga kasuwar. Wata kasuwa ta so shiga ne? Kasuwar sai ce kasuwar sai da wayoyi na garin Fatasko. Yarinya ce kimanin shekara goma sha biyar zuwa sha hudu ne haka masu tsaron kasuwar suka ce ba ba ta shiga ba. to ne daga nan dai suna dan sa'in sa sai ta tayar da bambun da ke jikinta yawa to kamar an samu asarar rayuka ta yi nasarar jikkata mutane kuma karkashe mutane eh mutum biyar sun mutu da ita kuma kanta su shida kenan sannan da akwai wadda suka ɗan ji ciwo ne. Malam Gambo zuwa yanzu akwai wani bayani da kuka samu daga hukumomin wato nan Fataskum ko kuma in ce eh, hukumomin jihar Yobe. A tukunna dai ba samu kowane bayani ba dai tukunna yanzu. Mm, Yawwa to yanzu haka kamar tunda kana nan garin Fataskum kamar eh, ya za ka bayyana mana halin da mutane suke ciki? Eh gaskiya garin Fataskum wallahi da yawa ma ban san me ya faru ba sai dai ƙara saboda gaskiya alhamdulillah garin fatarsu jama'a sun dawo ana harkoki sosai wallahi da yau jama'a ba su ma san me ya faru ba sai dai dan karar da muka ji haka daren kuma karar ma ba kowa ne ya ji ba amma harkoki kan kowa sai ya ci gaban da harkokinsa 'yan kasuwa duk kowa ne yana da a kasuwarsa. Duk da matsalolin rashin tsaro da bala'in 'yan Boko Haram da suka tattaru suka addabi talakawan jihar Borno suka rasa inda za su sa kansu, sai ga shi wata rigima da jayayyar siyasa sun kabre tsakanin NPDP da NAPC a jihar, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda ya aiko mana. wannan batu ya taso ne bayan kona ofishin tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadi sharif da wasu matasa suka yi wanda 'ya'yan jam'iyyar pdp ke zargin jam'iyyar apc da aikata hakan wanda jam'iyyar apc ta mai da martani wata ce 'ya'yan jam'iyyar pdp ne ta suka kona ofishin da kanta mun ce kokarin kalawa 'ya'yanta a makon jiya ne dai jam'iyyar pdp ta kira wani taron manema labarai inda ta gabatar da wasu 'ya'yan jam'iyyar pdp da aka juwa rauni lokacin da ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar nan wato janar muhammadu buhari ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a jihar borno wanda a lokacin nema aka samu wannan dan hatsaniya wanda ya sanadiyar kona ofishin tsohon gwamnan jihar Borno wato sanata Ali share Jam'iyyar PDP ne ce tana da shaidun tabbacin cewa 'ya'yan jam'iyyar APC ne suka kona mata ofishi kuma suna da hotunan abin da ya faru kamar yadda ɗaya daga cikin jigo a cikin jam'iyyar PDP Alhaji Yusuf Adamu ya shaida mini bayan kaddamar da wannan taro. Aka rurrusa ofishin mu aka sa wuta aka faffasa billboard aka da kofa aka tafi campaign office na Jonathan za a kona alhamdulillah da taimakon 'yan tsaro aka kare wannan ofis din wannan akwai jahilci a cikin wannan amma ne wasu suka fito suna cewa a yayan ku ne na jam'iyyar PDP suka aikata wannan ba wasu ba saboda ba biya su wasu kudaden su ba musamman ma ga wannan jigo na jam'iyyar ku sanata almarin shirgo shi sa suka yaka suka aikata wannan abin da suka aikata a ofishin sa to ofisin da aka je aka samu mutane aka dake su aka sassare su ai gashi mun nuna muku su in mutanen mu ne ai za su sassare mutanen APC ne amma ga mutanenmu ne aka sare su aka in to an je ofisin ali sharif me kai su kuma ofisin jonathan fi sabilillahi ita ma jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta kirawo nata taron manema labarai wadda kwamishinan yatsa labarai na jihar dr muhammad blama ya karyata wannan zargi da cewa a an jam'iyyar pdp ke kokarin haddasa irin waɗannan rigingimu sun ga mutanen borno sun fita kwai da kwansu da kwarkwatansu sun karbi janar buhari kuma sun ga abin da yake gaban su ba komai sai faduwan zabe yanzu sun fara kame-kame suna cewa cewa apc na amfani da 'yan bangar siyasa muna kona su ofis ɗinsu da kayansu na kamfen wannan maganan maganan banza karya ne ba tushe ko alaman tushe ba ta da wannan maganan da suke yi. Zan kamar sun gabatar da wasu ah, wato eh, wanda ake kira su civil tiyar da kuma gwamnatin jihar borno ta dauki da su a matsayin cewa su suka kona ofishin yakin neman zaben tsohon gwamnan jihar borno da kuma wannan zargi me zaka ce dangane da wannan batu Allah ƙarya ne wannan magana maganan banza su ne suka da suka ga kawai abubuwa ta barbare musu bayan da za su yi mutanen borno sun ce sai apc za su yi shine suka je suka kona ofis da kansu suka sawa yaran su t-shirt din apc suka je suka kona ofis din su duk duniya sun san waye ya fara bangan siyasa a jihar borno senator da sharif shine uwar banganci shine uban banganci saboda haka shi ma bai amfani da su ba mu me yasa za mu je mu yi wannan lamari dai ya kudno kai ne bayan karin wa'adin da hukumar zabe mai zaman kanta ta yi na ƙara wa'adin zaɓuɓɓuka a ƙasar wadda duk da irin wannan tabbaci da shugaban ƙasa ke bayarwa na cewa za a gudanar da wannan zaɓe a wannan lokaci da aka ƙara wasu daga cikin wannan shiya da a wannan rikici shafa na ci gaba da nuna ta ba ne kan yiwuwar gudanar da zaɓen haruna dauda biyu muryar amurka

A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma da alama zaman lahiya da kwanciyar hankali sun fara samuwa a jihar Difa wadda ta yi hwama da rikicin 'yan Boko Haram a kwanakin baya kamar da yadda za ku ji a tattaunawar da na da Malam Mairu Malam Ligari shugaban majalisar dokokin jihar ta Difa. To lallai abin da zan ce miki abin da ke faruwa yanzu a jihar Difa sai in ce miki kura ta fara lafawa tunda jama'a bayan an yi 'yan tashin hankali da kita sani na 'yan kwanaki yanzu al'ummar jihar difa suna nan suna dawowa kasuwanci ya buɗe jama'a kowa ya fara shiga aikinsa ma'aikatu su ma suka tafi suka gusa suna nan suna dawowa suna kama aikinsu kuma ko ina kamar yadda kuka sani an yi sintiri jami'an tsaro suna nan suna kare jiha suna kare gari da ko ina kuma jama'a da mutanen jihar difa su kalla birni da ƙauye ko ina dai suna ba da rahoto suna ba da haɗin kai a jami'an tsaro da hukumomi don a ciyo kan wannan al'amura. Yawa eh, Malam Mairu wannan abin da ke faruwa a cikin garin Difa kenan kuna da masaniyar abubuwan da ke faruwa kamar a ƙauyukan da ke kewayen Difa? Eh kamar su Boso da sauransu kun san eh, duk dai da kuka sani wannan dai jami'an tsaronmu kamar su Boso da namu da na Chadi suna can. Wato su ma insha Allah suna nan dai suna sun fake a can kuma suna nan suna cikin aikinsu. Yau yanzu haka akwai mazamna garin Difa da dama da sun barbazu a sauran jihohin jamhuriyar Nijar. Yanzu haka suna sauraron ka kama wani kira za ka yi musu a matsayinka na shugaban majalisar dokokin jihar Difa. To kira da zan wa mutanen da suke zaune garin Difa kuma da wannan a dalilin wannan abin da ya faru suka tafi sai in ce musu kura ta riga ta lafa. Tunda yau abin da yake faruwa a cikin garin Difa idan dai mutum ya zo gani da idonsa ya san da komi yana tafiya daidai kuma dama ai abun tsoro ne ba da da abu ne wanda ba a kawo ba daga ana ji daga nesa kuma ya zo kusa amma dai yanzu insha Allah sai tabbatar musu da cewa tsaro yana nan a jihar Jifa fiye da yadda suke tsammani fiye da inda suke wata kila to don haka ina gayyatar su da cewa su dawo gidansu su zauna su kama ayyukansu da sana'o'insu tun da dai duka muna nan muna zaune kuma jami'an tsaro sahe da malaice sun buɗe kunnuwa sun sa ido insha Allah miyagu ba za su shigo nan ba kuma kila da zan kare kuma jama'a ta na jihar Difa birni da ƙauye yadda suke nan suna ba mu goyon baya sai da mulke a bisa rahotanni da suke aikowa lallai wannan mun ji daɗin haka nan kuma ina so su ƙara jajircewa su ƙara jajircewa don wannan yakin da ake yi na tare da boko haram yaki ne wato sai da rahoto sai ana ba da bayani tunda kun gani ba yaƙi ba ne ingantacce yaƙi ne irin na sunkuru kenan wanda lallai mutum ne kana zaune da shi baka san taka wace kama da shigo maka ba su mutanen gari suna gane su daga wuga amma dai alhamdulillah yanzu a yanda ake tafiya yana da wuya munafuki ya zo ya bi kamar allura ya shiga garin ifa yana da wuya insha Allah Malam Mairu da harin harko bayanan da muka samu sun nuna cewa waɗannan mayaka da suka shiga difa aka hwahwata da su. An nuna cewa kamar 'yan Boko Haram ne suka shiga daga Najeriya, amma daga baya sai bayanai suka canza aka tabbatar da cewa 'yan garin difa ne. 'Yan garin difa ne amma 'yan Boko Haram, wato ba shiga suka yi ba dama 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ne 'yan Boko Haram. To, eh, akwai duka biyu. tunda shi ka san wato waɗanda suke bisa iyaka a kowace ƙasar duniya ai mafi yawa kafa na can kafa guda can kafa guda nan ne wato mafi yawa wasu galibi dama gidansu guda a can gidansu a nan ne to don haka duka biyu akwai zance muku kuma akwai su na cikin nan ma wanda suke zaune wa'anda rahotanni da suka bada cewa lalle a nan suke zaune kuma wannan aiki sun riga sun shiga hannu Kuna bugun yaƙi wallahi kun taɓe. yaƙi wallahi kun taɓe kun kwan cikin kunya. Kun kwan cikin kunya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na shirin bishara ga Grace Alheri Abdu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. A ci gaba da bada gudunmuwa ga bukatar zaman lafiya da kuma ganin an gudanar da zaɓuka lami lafiya a Najeriya. Yau ma shirin yana tare da Malam Andarawus Riga wanda yake bayyana inda ya kamata 'yan Najeriya su sa gaba a maimakon nuna bambancin addini. Ya kuma fara da abin da yake ciwa talakawa ruwa a ƙwarya yanzu haka a Najeriya. Ga babban ma abin da muke fuskanta game da iyayen manoma. taki dai wuya yake kowa ya sani sai dai a kare an ba da tirela karatan local government an ba da mere amma daga karshe sai ka je ga manoman nan wani ma tiya ɗaya zai tashi da shi wani rabin tiya ya sai taki da tsada ya zo ya kawo misali an sai mutum ya sai taki kamar dubu biyar da ɗari biyar ya zo ya kawo masararsa ya sai dubu biyu da ɗari biyar nan zai ci nan zai sha nan zai hidima 'ya'yan shi to wannan ma kawai abin dubawa ne mu roƙon da muke in Allah ya kawo gwamnati za ta taimake mu da su tausayawa talaka yadda za a rika sayan haɗe shi da daraja su kuma wanda Allah bai horewa wurin noman ba mu tausaya juna tunda kowa dan arewa ba rabu kowa wajen da ka tashi gari waye mawuyaci ne karfe bakwai ka da wani a gida sai dai dole wannan ma kawai ai ba karamin abin sha'awa bane a arewa kuma a arewa ne nake daɗi goma wadda za ka tashi ka fita in dai ka nema koyaya ka ne ma za ka samu kuma za ka ci kasha wannan ma ba karamin abin alheri ba ne saboda haka mu talakawa mu shiga taitayen mu mu dubi halin da arewa ke ciki ko in ce kasan ma ke ciki gaba da kada mu jefa ta cikin matsala tattalin yadda za mu gyara kasan mu kuma shugabannin mu su daure su karatun tanafi me karatun tanafi tunda wani abu ne wanda yake biyu ba sun kusan yin fargar jaji duk wani abu da da suke faɗi batun ilimi batun menene da sauran ga amanan barka ba aiki ne sun gama makarantun wasu mun ka kai su gonan ma ba su iya noman ba saboda ai ba su san shi ba wasu kuma sana'a iyayen ma ba karfin da iyayen za su haɗu su eh, haɗu da iyayen nasu su yi na sana'a ba ne su rike kansu to gaskiya duba nan abin duba ne tsakani da Allah mu ya kamata ya laimin mu haƙuri mu zauna lafiya mu kira yan mu ya jawo su a jika magana bambanci ba ta taso ba magana cewa kai wannan daga ina ka ce ko daga gari kaza namu ne ko nasu ne a to tunda Allah ya riga ya haɗa mu kawai mu tsaya mu yan arewa ne mu kada mu ba yawa to idan haka ne in an tashi haka tare kuma ana cuɗanya tare menene kake gani ya kawo zaman doya da manja da ake musamman tsakanin musulmi da krista a gaskiya talauci mana taka rawa na farko kenan na biyunsu kuma su shugabannin ne zan tsora musu laifi amma ina kuskure su yi haƙuri amma gaskiya ce da yake an ce kuma ɗaci gare ta ma shugabannin mu na musulmi da kiristoci saboda musamman na wajen addini ya danganci yanayin irin hudubobin da suke wa 'ya'ya a makarantu da sauran gurare misali da kamar wasu shekaru da suka wuce can mawuyacin ya wuce a ce ga kafirin nan zai ce ko arnan nan amma yanzu Allah ya kawo mu zamani sai dai ka tashi kunnen ka to amma duk da haka ni ina ganin ba a makara ba in dai za a daure in dai za a tsaya tsakani da Allah fi sabilillah a daure a zauna da juna da gaskiya kuma a yi hakuri a jagoranci su kuma shugabannin namu su tsaya su tsaya su dage su tabbata cewa duk abin da za su yi ko me suke ciki kuma ko me za su yi su tabbata cewa sun dubi arewa nan da fara tawar da jefa su ganin wai suna da magoya baya ko meye ne to ai tashin hankali bai san liman ba ko fasto tashin hankali bai san kirista ba ko musulmi haka talauci ba ruwan shi da kirista ko musulmi kowa hawa yake kowa ya san dai muna ji a jikin mu a kasan ni addu'a ubangiji Allah ya ba mu canji mafi alheri kuma da zaman lafiya amma me nasu dan yawan kakabi da surutai za a yi kaza in wani bai kaza ba in wani duk wannan ba shi zai za kawo mana zaman lafiya ba shiru ma magana ce ga babban makamin mu ƙura'an mu zaɓi wanda muka gani zai tsaya zai ma mana aiki ya ceto mu daga bala'in rashin aikin da suka shiga ya ceto mu daga talaucin da suka shiga ya ceto arewa daga halin ta shiga ko kuma najeriya gaba ɗaya zama dai duk ƙasar ɗaya ce so kuma kira na biyu da zan yi akan to kafin ka kai wannan ga wannan kiran mun yi hira da wani limami daga jamhuriyar nijar shekarar da ta gabata wanda ya ce batun talauci nan tsirawa talauci hannu da Najeriya 'yan Najeriya suke kowane lokaci a zaman sanadin tashe-tashen hankali da ake fama da shi akan cewa akwai kasashe da dama a yammacin Afirka da suka fi Najeriya talauci nesa ba kusa ba amma ba sa fuskantar waɗannan tashe-tashen hankali a matsayin hujja ne kawai hujja ce. Gaskiya ya faɗi magana mai kyau amma talauci ya wuce a ce mai hujja domin mu 'yan Najeriya da ai ba mu san talaucin ba. da ba mu san meye talaucin ba saboda da yawancin ba mu damu da abin da ake kira aikin gwamnati ba. To kafin mai sallama da Malam Andirawas Riga za ku ji shawarinsa ga 'yan arewacin Najeriya da ke barin addini ya shiga tsakaninsu da abokan zamansu. Kafin nan a madadin bakon namu da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. A gaida Grace Alheri Abdu mu ci gaba ga wani muhimmin sako. Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. times din mun je masu bayarwa ba su fito ba a times kuma mu za mu je ba mu ga namu Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun shi katin su ba, shi kokari da Allah wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su anshi katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. Waɗanda kuma suka riga suka shi katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike makamin sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Allah ya sa kun saurari wannan sako da kunnuwan basira yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. madalla sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kwato muhimmin bakin iyakan nan daga hannun 'yan kungiyar boko haram yayin da wasu rahotanni ke cewa waɗannan 'yan tada kayan bayan sun ci gaba da mummunan kamfe ɗinsu a wasu wurare a cikin ƙasar musamman arewa maso gabashin ƙasar mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar janar chris olukolade ya ce sojojin ƙasar da goyon bayan takwarorinsu na sama suka samu nasarar kwatar barikin baga bayan wani ƙazamin fada da suka yi tsakaninsu da 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ranar juma'a garin bagadai yana kusa da garin doron baga ne inda sojojin taron dangi suke suna yakan waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram Faɗa ya kazanta a cikin watan da ya gabata tun lokacin da Nijar Chadi Kamaru da ita kanta Najeriya ke yakar waɗannan 'yan Boko Haram ɗin. Sai dai dab da gaban bakin iyakar jamhuriyar Nijar mutane akalla 21 ne suka mutu a wani ba ta kashin da aka yi tsakanin 'yan Boko Haram ɗin da sojojin Nijar a wani ƙauye kusa da tafkin Chadi. Sakataren tsaro na ƙasa Amurka Aston Carter yanzu haka yana kudancin kasar afghanistan domin duba yiwuwar janye sojojin amurka da ke wannan kasar a nan da shekaru biyu ma zuwa idan allah ya kai mu da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yau kama da yadda kuka sani yau lahadi ce ba mu da shirin dare saboda haka sai gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa A gobe litinin ɗin kuma da la'asar bayan kun ji shirin da kuka saba ji na la'asar kar ku manta ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe inda za a ci gaba da muhawara kan sa ido da katsalandan da shishigi da shiga sharaba shanu daga karhe hudu da rabi zuwa karhe biyar na yamma idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa wanda ya karanto labaran duniya da mr yemi obajimi wanda ya hada mana sauti da kuma injiniya mu mr greg burns ni ce taku halima jumarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata sai gobe da la'asar a cikin shirin yau da gobe. This program has come to you from the Voice of America, Washington.